Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku kai tsaye a kan mita 49, 31 ko dubu shida da da da da da saba'in dubu tara bakwai sittin da biyar a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, dalol FM da kuma nomad FM, sai niyya a birnin Kwanni. Haka kuma a ƙasar Ghana za a kama mu a Alfa da Marhaba rediyo. masu sauraro za su iya kama mu kai tsaye a shafin mu na gtahausa.com ko kuma ziyartar shafukan mu na facebook x tiktok da kuma instagram masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da wannan asubahin ta da fatar kun wayi gari lafiya inda ya haka agogonmu a nan gundumar columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare na yau asabar 29 ga watan Nuwambar 2025 Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da saura abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bar mu fara da kanin labarai. Makon gobe ake sa ran shugabannin kasashen Ruwanda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo za su yi balaguro zuwa nan birnin Washington DC domin su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya? A Tunisia wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar jiya Juma'a ta yanke hukuncin ɗauri kan 'yan hamayya. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji irin babban rashi da mafiya ɗarikar Tijjaniya suka yi. Sun yi baƙin ciki da juyayi na rashin wannan bawan Allah da aka yi. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa sun ɗau matakin azurta ƙasarsu da ni'imar da Allah ya musu. Musulma sai su tsaya kamar kowa su tsaya a ƙasar su yi aiki. Muna tafe da cikakkun rahotanni. Bayan nan kuma sai na koma gefe don baiwa Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda wuri don su gabatar muna da shirin mu na a bari ya huce. Kana mu karkare shirin da labarun wasanni a takaice, amma duk kamun nan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Makon gobe ake sa shugabannin kasashen Rwanda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo za su yi balaguro zuwa nan birnin Washington DC domin su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya sannan su gana da shugaba Donald Trump kamar yadda wasu majiyoyi uku suka faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wannan a ƙoƙari ne da Amurkan take yi domin samun zaman lafiya a gabashin Congo, wanda daga bisani zai wa kamfanoni da ke ƙasashen yammacin duniya su zuba jari a yankin. Wasu majiyoyin diflomasiya biyu da Tina Salama kakakin shugaban Congo Felix Tshisekedi sun gaya wa Reuters cewa za a yi zaman ne a ranar 4 ga watan Disamba mai zuwa. Kakakin shugaban ruwan da Paul Kagame da fadar White House ba su mai da martani da aka tuntube su game da wannan labari ba. A makon jiya dai wani jami'a fadar White House na shugaban Amurkan ya faɗa a kamfanin Reuters cewa gwamnatin Trump tana ci gaba da aiki da duka ɓangarorin biyu kuma tana zuba ido ta marabce su a lokacin da ya dace. A Tunisia wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar jiya Juma'a ta yanke hukuncin ɗauri kan 'yan hamayya, lauyoyi da wasu 'yan kasuwa da ya kama daga shekaru biyar zuwa arba'in da biyar a zama a gidan kurkuku. Kamar yadda takardun kotu suka nuna a jiya Juma'a. Lamari da masu sukar gwamnatin ƙasar suka ce yake ƙara nuna mulkin kama karya na shugaban ƙasar Kais Sa'id an tuhumi mutane arba'in da zargin makarkashiyar kifar da gwamnatin ƙasar a wani matakin amfani da shari'a wajen karya 'yan hamayya mafi girma da aka taɓa gani a tarihin ƙasar a shekarun baya nan. Ashirin daga cikin waɗanda aka gurfana sun tsere zuwa ƙasashen waje duk da haka an yanke musu hukunci a bayan idonsu. Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama kamar Amnesty International da kuma Human Rights Watch sun ce matakin shari'ar ya nuna yadda shugaba Sa'id ya zafafa ƙoƙarin murƙushe masu sukar gwamnatinsa. Afirka ta kudu ta samu rarar kuɗi fiye da uh, biliyan goma sha shida na ran wato kuɗin ƙasar kimanin dalar Amurka miliyan ɗari tara da takwas a watan Oktoba da wuce kamar yadda alƙaluma na kudaden shiga suka nuna jiya Juma'a. masu fashin baki ta fuskar tattalin arziki da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya nemi jin tara bakinsu sun ce sun yi hasashen kasar za ta sami rarar kuɗi kimanin ran biliyan ashirin. A wani gefe kuma wata ƙyar majalisar ƙasar wacce ƙyar tsohon shugaban ƙasa Jacob Zuma ce mai suna Duduzile ta yi murabus bayan da ta fuskanci zargin yaudarar wasu 'yan ƙasar su goma sha bakwai suka shiga sahun sojojin haya na rasha a yaƙi da take gwabzawa da ukraine jam'iyyar mk wacce mahaifinta jacob zuma ke yi wa jagoranci ita ta bayyana haka wani taron manema labarai yar majalisar ta halarci taron manema labaran amma ba ta yi magana ba kuma ta ƙi ta amsa tambayoyi da aka yi mata wani jigo jam'iyyar ya faɗa wa 'yan jarida cewa yar majalisar a raɗin kanta ta yi murabus kuma ya yi albashin za ta yi aiki tukuru na ganin sun dawo gida. Gwamnatin Afirka ta kudu ta ce waɗannan mutane su goma sha bakwai dai a yanzu haka sun makale ne a yankin Donbass. To labaran duniya kenan ake sauraro daga nan tashar Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Rasha ta kai hari da makamai masu linzami da jiragen drones kan wasu gundumomi a birnin Kiev a safiyar yau Asabar. jami'an ukraine sun ce harin ya jikkata mutane shida yayin da ake jin wasu fashe-fashe kuma an ga baraguzan drone suna fadowa shugaban harkar mulki a rundunar mayakan kasar timur takachenko ya ce hare-haren sun auka wurare daban-daban shida ciki har da gidajen kwana a birnin mai mutane miliyan uku ya ce mutane shida ne suka ji rauni ciki har da yaro karami an kai mutum ɗaya asibiti yana cikin mawuyacin hali a halin da ake ciki kuma kamfanin dillancin labarai na bloomberg ya ba da labarin cewa wata tawaga daga ukraine tana kan hanyar zuwa nan washington dc domin ganawa da jakada na musamman ga shugaba trump mr witkoff labaran duniya ke naka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A cikin taskar rahotanni kuwa, tun a shekaran jiya Alhamis Allah yi wa shahararren malamin ɗarikar Tijjaniya a Najeriya rasuwa, Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi, bayan jinya da ya yi. An yi jana'izar sa kamar yadda addinin Musulunci ya tanada a jiya Juma'a. Na zanta da ɗaya daga cikin almajiran shi kuma wakilinmu a jihar Bauchi, Ahmad Muhammad, wanda ya mun ƙarin bayani akan yadda rashin shehi ya taɓa rayuwarsu. To a ina Allah wa inna raji'un ina Allah wa inna raji'un ina Allah wa inna raji'un kusan al'ummar musulmi na duk duniya har ƙasar China har ma musulmai daga Amerika da Ingila ballantana ma ƙasashen Afirka wuraren da duka Maulana Sheikh yana da makarantu ko ina sun yi baƙin ciki da juyayi na rashin wannan bawan Allah da aka yi wanda ya rasu a ranar alhamis kuma aka yi jana'izansa a jiya juma'a nan cikin garin bauchi kusan ko ina ka duba zaka ga kowa yana faɗan kyawawan halayensa da irin yadda alaƙa ta haɗa su na zamantakewa tsakanin su hatta waɗanda ba musulmi ba ko da kiristoci suna bayyana ainihin yadda alaƙa ta haɗa su da kuma yadda yake karɓan su da yadda yake girmama su yake ba su haƙƙin su na 'yan adam da kuma yadda yake mutunta su na cewa su kansu wato bayan Allah ne da su dinnan suna bin karantarwar littafin da Allah ya aiko da shi saboda haka shi yana ba su haƙƙin su na Kirista da mabiya littafin da Allah ya aiko da shi duk inda ne wani dan adam da Allah ya haɗa shi da shi yana ba shi wannan daraja da martaba da mutuncin da yake tsakanin su za a iya cewa yanzu a irin rashi irin nashi wani irin giɓi ne wannan zai kawo. Gaskiya yi duka na Allah ne ubangiji kuma komai yana hannun Allah ne amma hakika samun mutum a irin Maulana Shaddai Usman Bauchi yana da wahala musamman in aka yi la'akari da irin himmar da yake da shi kaga musamman wajen karantarwa da kuma alkur'ani duk wanda ya rayu da shi zai gaya maka cewa yana mamaki duk wani abin da ka san dan adam zai yi na ibada to idan ka zo ka kwatanta da maulana shek yadda shi yake yi sai ga cewa ya fi ka himma a wajen yin wannan abun ko da wani abu ne kuma na zamantakewa na duniya yanzu misali in ka ɗauki karatun alkur'ani ya haddatar ya karantar da mutane da yawa a karatun alkur'ani ya sa mutane da yawa sun haddace alkur'ani tsakanin 'ya'yansa da almajiransa an samu dubban mutane wanda ba za su kirgu ba wanda ya karantar da su alkur'ani suka haddace 'ya'yansa na cikinsa kawai akwai wajen guda saba'in da takwas wanda kowa ya haddace alkur'ani a cikinsu a jikokinsa sun fi ɗari uku wanda kowa ya haddace alkur'ani a cikinsu haka kuma 'ya'yan jikokinsa to amma duka idan ka zo ka cewa za ka kwatanta shi da son Alƙur'ani ko iya karanta alkur'ani sai ka ga cewa gaskiya babu kamar shi maulana shi ɗayar usman bauchi in wajen sallah da jam'i ne to kullum zaka ga cewa shehin ya fi ka himma wajen yin sallah da jam'i ɗin domin shi ba zai ma rasa sallan a ce an samu mutum ya rasa sallah da jam'i to ba za ka iya faɗan lokacin da shi ya rasa sallah da jam'i ba a cikin tsawon rayuwarsa ba wanda zai iya faɗan wannan gaskiya a duk wanda ya san shi duk lokacin da duk wani dai abu da ka san ana yi na himma na addini ko na neman zamantakewa da al'umma to gaskiya shi ya fi kowa himma a kai kuma kai kokari kace zaka kwatanta za ga cewa bai kai shi ba duniyar nan ba kamar ta shi ya sa ina tunota To Ubangiji Allah ya gafarta mishi ya kyautata tamu bayan tasu. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ɗau wani mataki na dakile yadda kasashen ƙetare ke ɗiba da kaka gida akan arziki da Allah ya yi ma ƙasar, wanda sau da yawa kasashen waje kan shigo cikin nahiyar Afirka su dinga ɗiba arziki suna cusa al'ummar kasashen cikin mawuyacin hali na talauci, yunwa rashin ababen more rayuwa. gwamnatin soji a jamhuriyar ta Nijar karkashin jagorancin shugabancin Abdurrahmani Chani ta ce lallai ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Wakilinmu a jihar Damagaram Ashiru Alhaji Muntari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A cikin sanarwar, Urano ta yi Allah wade da matakin gwamnatin Nijar kan fitar da karfa na uranium daga Sumayir ba kan ka'ida ba, ganin yadda maganar ke a gaban kotu. kuma ma kamfanin ya ce kotu ta ba shi gaskiya kan shari'ar rammal illa tufat shugaban haɗakar ƙungiyar farar hula na arlit ya ce sanarwar ta kamfanin ta ba su mamaki wannan vraiment abu yana ba da mamaki ƙwarai da gaske ya kamata gwamnati ta gaya ma Orano ta fiddo takarda ta gaya ma Orano kan wanga dubun an fidda shi an saida an gama ma za a fiddo wani dubu dubabe kuma shekara mai zuwa za a fiddowa kuma za a saida eh wannan zance ne ya kare kai kara inda take so ai Iranium kin na Niger ne ba na kowa bane ba na ta bane aske Niger ta taba cewa ina na France ta sa Iranium kin ta wanda ta fiddo aske an taba shi ko wata ƙasa ta fito ta ce ma France ina ta sa Iranium wanda ta fidda ni Nijar. Babu wanda fito cikin duniya ta ba tambayar ta ina ta sa Iranium wanda ta fito cikin Nijar. Kuma yau za ta fitowa tana cewa ina aka sa ton dubu. Kuma mutane ya kamata su gane wannan Iranium tun da Urano take cewa nata ne. Ba nata bane cikin ka'ida ba nata bane cikin komai. Iranium na Nijar ne. Kuma babu dala ko guda dala Urano wanda yake nan a da wanda za a fitowa babu dala Urano ko guda ciki. shi. An dai shafe shekaru da dama kamfanin na Urano na fitar da ma'adanan uranium a cewar Jamilatu Umar daya daga cikin mata 'yan gwagwarmaya a jihar agadas ta yaba wa matakin gwamnatin sannan wata dama ce a samarwa da matasan kasar aikin yi akwai yara da dama matasa suna zamana ba su komi sai wani shayi-shayi sai wani yawo sai a tashi a ta yi libi ko alje ana suna wahala in muna da wanga aiki a cikin jihar mu ni zai sa su ta yi wani wuri su ma sai su tsaya kamar kowa su tsaya a ƙasa su yi aiki su hiddo zinariya su hiddo iranium don su ci amfani kowa ya ci amfani abun shi wata ƙasa can take amfani da ita mu Nijar ta mu ce ƙasar mu ce amma ba mu yi amfani da al'amarin fitar da karfa na uranium dai wata matsala ce da ta tsayewa jama'a a wuya ganin yadda al'ummar yankin ke cikin rashin ababen more rayuwa alhaji ibrahim shugaban kwamitin goyon bayan sojoji mai kakokin su yayi ga gwamnati abin da yau al'ummar jihar agada suke bukata da shi kuma sun gaya ma shugaban kasa sun gaya ma minista wanda ya shahi na na minister domin an kwatanta mishi kowa kukan shi yau duk wanda za ya hudda karyan iranium daga cikin kasar mai zaman toya mana central ya zamanto yau muna da santral wadda take iya ta yi animen nijar gaba ɗaya ba a gadas ba ya zamanto an gina likitoci masu kyau wanda za su yi ma mutane magani. An dai shiga dambarwa ne tsakanin kamfanin na Faransa Orano da gwamnatin Nijar tun bayan dakatar da shi a watan oktoba shekarar 2024. Daga bisani gwamnati ta mayar da wajen haƙar ma'adanan a matsayin na mallakin ƙasa a watan Yunin shekarar 2025. ashiru alhaji mutari amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Shine

kamar ganye shiyar cikin zuciya ta yau tana ta ganye nisan sa nisan ya fure cikin kauni jama'a ma sauraron mu barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda shine na farko a wannan sabuwar tasha tamu ta GTA Hausa wato Amurka ke magana. Hajiya Madina ina fata an tashi lafiya. Alhamdulillahi Alhaji Ibrahim yaya kuke? Alhamdulillah sai godiya to ga manan yau dai Allah ya kawo mu za mu fara gabatar da shirin farko na abar ya huce a wannan sabon tasha. Eh kamar yadda muka saba yi kin san tun farko abinda muke farawa da shi shine mika gaishe-gaishe ga masu sauraron mu a duk inda suke a faɗin duniya. To masha Allah gaisuwan filin abar ya huce zuwa ga Maimuna matar Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati. barikin ladi ta jihar Filato da kuma Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa. Sai ma matar Yahuza Abubakar Gora Gwandu, sai Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Wannan gaisuwa na zuwa ga Halima matar Sani mai aikin wutan lantarki gindin akwati, da kuma Hajiya Aisha matar Bakoji direba gindin akwati. Maman Zahatu mai kifi yalwa, sai fiddausu Ibrahim Na'ibawa Kano, Asabe Haruna, BBY Tamasuwa, Aishan Lawal Bin Hambali, MK Ɗan Tsulba Sokoto, Sani Mai Lange-Lange a wuri, da kuma Aliko Auta ɗin kafinta yalwan gindin akwati shi kan shi, duk ana gaggaishe su. da fatan duk suna nan lafiya kuma suna okay. sauraron shirin a wannan lokaci. To uh, barin mika uh, wata gaisuwar tamu ta musamman ta wannan filin a bari ya huce zuwa ga tanin shaga kofar kaura a katsinan dukko sai Ahmad Muhammad Usman tungar makiri a jihar Neja. Baffa Haruna a Bajoga da abba ɗan kamisho tashar mota kyambu sai ahmadu manaja a baucin yakubu tare da abbas babe gombi da babayi muhammad arabo shi ma dai a gombi sai habibu ibrahim na central market katsina da madassir sani birnin kebi sai ahmad arab azari da sabi'u mai manja gamawa sai abubakar sa'ad ganye da Baba jonka bawa unguwar karofin madaki a bauchi tare da sani muhammad cillo shi ma dai unguwar karofin madaki a bauchin yakubu haka kuma muna gaida iro chairman na yan acaba wunti tare da awol baba ashiru tare da idris m idris da Matu sai bala marafa unguwar mahaukata a bauchi na ji ɗazu da na ambaci sunan kika fashe da dariya hajiya madina A kuna da unguwar mahaukata a Bauchi kenan. To unguwa ce ta masu hankali amma suna ne kawai saboda kamar yadda muka ji a tarihi da a wannan unguwar akwai wani gida inda ake kula da marasa lafiya waɗanda suka sami taɓin hankali a nan wurin. To a saboda wannan wurin ne sai mutane aka fara kiran wurin da wannan suna unguwar ma'aukata, sai ka ɗauka cewa <laughs> kamar mahaukata ne amma duk mutanen unguwar masu hankali ne. Ga gaisuwa zuwa ga Ado Sarki unguwar gudum ɗin Hausawa a Bauchi sai Malam Abdulrahman Gaddamari da Shagari makanikin mashin karofin madaki. Sai Ɗahiru mm. Abdullahi Balloko tare da Ya'u Karansi shi ma dai a unguwar mahaukata a Bauchi ne. na san da ke dariya sai Diallo <laughs> <laughs> da Murtala Hassan Goje sai Bilyamin Adamu mai sango da awalin da direban shafa sai a baratila Kyambo da Inusa Baban Hassan da Usaini. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa na wannan fila ya wuce zuwa ga Usman ɗan Fulani mararrabar Yawuri tare da Alhaji Haruna BBY ta Masuwa da fatan kuna nan lafiya. To ina son ƙara da gaisuwa zuwa ga gaisuwan abadi ya huce zuwa ga shugaba Bello Dandin Mahe Sileja da Ibrahim mai wankin hula Rijau. Madina, na tuna lokacin da Hajiya Madina kika zo nan birnin Washington mun yi filin mun yi abin nan na abin bari ya huce kwarai kuwa wai wai wai wai mm. ba malam wannan wannan wannan labarin a daidai wannan lokaci akwai wani labari da muka bayar ai Eh kwarai labarin ne ai nake so in tuna maka yau dinnan To to. Dan kai ta dariya wallahi kamar yadda kai ta yi a lokacin. Na da kunna Hajiya Madina. <laughs> Ka ci da wani inyamuri da ya ɗauko makara a kansa yana takawa da can mota ike nema ya shiga da makarar sai bai samu mota ba. <laughs> Sai ɗauki makara a ka yana takawa. Ka san sha'aninka da 'yan sandan Najeriya. Kawai sai suka tsayar da shi. Da suka tsayar da shi ya kuma san cewa tun da an tsayar da shi ɗin nan ana iya ƙure shi. Eh. <laughs> Kuma abu ne da kila kila suna neman wasu kuɗaɗe a hannunsa kuma ba da su. Eh. Kawai 'yan sanda suna tara mutumin ka. Mm. Sai aka ce kai zo nan ina za ka da makara a kanka. Sai ce mm. a'a dama a wata makabarta aka binne ni sai na ji ba na son wannan makabartan ban jin daɗin wurin. shine na ɗauko makarata a ka zan tafi wata makabartar je in kwanta a wurin. <laughs> Zai je sake binne kansa a wata makabarta. Ya je sake binne kansa a wata makabarta ai kafin ya gama wannan magana Alhaji Ibrahim. Ina tabbatar maka da ya sake buɗe idanunsa ya gaba 'yan sanda sun dare. <laughs> <laughs> lalle na na tuno wannan labari Hajiya Madina. Yaushe za su tsaya magana da gawa da ya ɗauko makara saboda Allah. <laughs> Kin san wato wasu Allah ba su basira irin wato sun shiga cikin wani hali lokaci guda suke mm. iya wato lokaci guda suke iya tuna wani abu. Samu wani abu da zai tada hankalin mutane. Wanda zai tayar kwarai da gaske. Ai wannan ya tada. Dabarin da ya musu kenan. Haba ana magana ai ko ni wallahi abin ya bani dariya an gaya maka kullum na tuna sai na yi dariya wallahi. <laughs> Ya gari. Yan sanda tun suna magana da mutane an koma magana da gawa ina kanta. <laughs> <laughs> Kuma kila wannan gawan bai da kuɗi da zai basu. In ma ya samo kuɗi. In ma ya samo kuɗi. Ai ba maganan kuɗi ma a nan wurin. Allah ya kyauta. ya kyauta. Hajja Madina za mu da aya nan saboda eh, lokaci ya fara harara za mu sake zuwa da wani sabon shirin na da ya huce masu sauraron mu yanzu a madadin Madina Dauda Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu lafiya. Mai karfi da karfin mulki baka buga karfin Yanzu kuma lokaci ne da Haruna Mamman Bako zai ɓarje gumi da labaran tambola. Za mu soma labarin wasannin mu na wannan sahiyar da tseren mota na Qatar Grand Prix inda a ranar jiya Juma'a Oscar Piastri na kamfanin McLaren yawa saura abokanan karawarsa ko kuma abokanan tserensa shashau gaban George Russell na kamfanin Marsandi sai kuma na uku Nando Loris na kamfanin McLaren tauraron duniya na tseren mota a wannan shekarar Verstappen na Red Bull ya karkare ne a matsayi na shidda tseren da zai wakana kasar Qatar a yau asabar idan allahu ya kai mu zai wakana ne a kan kewaye 23 inda za a iya cewa ba a san macito ba sai miya ta kare ganin cewa kamfanin ferrari shine ya sha kashi a tseren neman zama gaba da ya wakana a jiya juma'a a tseren rali na tseren daji da ma sahara na kasar saudi arabia kuwa yanzu haka dan kasar faransa a furmo ne ke kan gaba tare da rakiyar alexander korea na kamfanin kamfanin hundai bayan aji na goma sha hudu na soma tseren daji na motoci na radi na Saudi Arabia da awa daya da mintoci goma sha hudu da dakika da 54 yake kan gaba sai kuma na biyu a wannan tseren cin sararin dajin turda martens saskes da ke tare da rakiyar renar francis na kamfanin latford m su ne matsayin na biyu na uku kuwa dan kasar belgium cherry neville ne tare da rakiyar martish wididige na kamfanin belgium hyundai za mu karkare da wasannin duniya na mata na kwallon hannu inda jiya juma'a kasar faransa ta wa kasar tunisia ci 43 da 18 sai kuma kasar spain ko kuma spain da ta sha kashi a hannun tsibirin feroe da ya mata 27 da 25 wasan dai da aka soma a ranar 26 ga watan nuwamba zai kammala ne a ranar 14 ga watan disamba na wannan shekara kasashen jamus da holland haruna mamman bako na birnin kwanne gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin. Da sauran abokan aikin mu da suka ba da tasu gudunmawa ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan ku wuni lafiya mu kuma mu ƙarasa kwana lafiya bis salam